sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu yadda duniyar ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Fiye da mutane dubu ɗari biyu da talatin ne jiya Asabar a fadin Faransa suka yi zanga-zangar ƙin amincewa da matakan da aka ɗauka don daƙile yaɗuwar cutar coronavirus. ciki har da tilasta ma'aikatan lafiya yin allurar rigakafi da samar da katin shaida na lafiya domin shiga wasu wurare. Mako na hudu kenan ana zanga-zangar kuma shine mafi girma ciki har da zanga-zangar birnin Paris da Nice da Montefiore da Lyon. inda 'yan sanda suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye akan masu zanga-zangar waɗanda suka jefi 'yan sanda. Matakan sun haɗa kan masu tsauran ra'ayi na Faransa a cewa kamfanin lancin labaru na Reuters. ma'aikatan lafiya suna da har zuwa ranar goma sha biyar ga watan satumba da su yi allurar rigakafi ko su fuskanci dakatarwa mummunan fada ya barke jiya asabar tsakanin bangarorin da ke gaba da juna na jam'iyyar splaio ta mataimakin shugaban kasar sudan ta kudu rick mashar in ji kakakin sojansa a cikin wata sanarwa rikicin ya barke ne bayan da abokan hamayyar matar suka bayyana a wannan makon cewa sun sauke shi daga mukamin shugabancin jam'iyyar da sojojinta. Sojojin da ke ƙarƙashin jagorancin wani jiran na hamayya a jam'iyyar Simon Gate Dual sun ƙaddamar da farmaki kan mutanen Mashar waɗanda suka fatattaki maharan in ji kakakinsa kanallan Paul Gabriel. Dakarun SPLA-IO na Mashar sun kashe manyan janar-janar guda biyu da sojoji abokan gaba fiye da 27 yayin da suka rasa maza uku in ji shi jami'an tsaron mozambique na hana dubin da bata fararen hula da hare-haren 'yan ta'adda a kewayen garin falma da ke arewacin ƙasar ƙaura zuwa yankuna masu tsaro a cewar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch Yawancin waɗannan mutanen sun tsere ne daga gidajensu lokacin da mayakan da ke da alaka da kungiyar ISIS suka kaddamar da hare-hare na musamman kan Falma a ranar 24 ga watan Maris, inda suka kashe mutane da yawa yayin da suke shiga garin mai tashar jiragen ruwa. Da yawa daga cikin waɗanda suka yi hijira sun nemi mafaka a ƙauyen Kuntunda. da ke kusa da wajen wani babban aikin iskar gas mai kusan kilomita biyar daga Falma, inda kungiyar Human Rights Watch ke ikirarin a cikin rahotonta da aka fitar ranar Juma'a sojojin sun yi musu tarko. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wani bam ya kashe wani matukin jirgin saman sojin afghanistan a wata gundumar kabul a jiya asabar in ji jami'ai a wani hari da kungiyar taliban ta ɗauki alhakin kaiwa matukin jirgin da ya mutu jiya asabar hamidullah azimi yana cikin tafiya lokacin da wani bam ɗin da ke makale a cikin motar sai tashi jami'ai sun kara da cewa fararen hula biyar sun ji rauni a fashewar Azimi ya samu horo kan tashi da saukar jirage masu saukar ungulu samfurin U-860 Black Hawk kuma ya yi kusan shekaru hudu yana aiki da rundunar sojin afghanistan kamar yadda kwamandan rundunar sojin afghanistan abdul fatah ishakzai ya shaidawa reuters ishakzai ya kara da cewa azimi ya koma kabil ne tare da iyalansa a shekara guda da ta gabata saboda barazanar tsaro kakakin kungiyar taliban zabihullah mujahid ya ce a cikin wata sanarwa taliban ce ta kai harin. sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai miki dole Kasuwa a kai Masarar ya salamu alaikum barka da kasancewa da ku a ta wannan shiri na kasuwa a kai miki dole. Yau muna kasuwar 'yan kaba ta wato da ke birnin Kano wacce ake hada-hadar harkokin kayan gwari da kayan miya. wato aka ce kayan gwari kayayyaki ne nau'i-nau'i kama daga kayan miya zuwa kayan marmari da dangoginsu kuma za mu wato tattauna ga masu saye da sayarwa wannan kasuwa ta 'yan kaba kusan wani yanayin yanayinta shine ta fi ci da safe daga karfe shida ko bakwai na safe zuwa abin da ya kai tara goma to kuma an gama cin kasuwa kenan sai dai dan abin da ba a rasa ba sunana mahmud ibrahim kwari kuma ni ne zan ja ragabar shirin a halin yanzu kuma a tare da ni ina tare da wani malami da naga ya baza hajarsa malam wannan abun mai ake kiransa wannan ana kiransa tattasai ya sunan tukuna sunana abubakar sha'ibu manaja oh. ni na sai da tarugu ne ya kasuwar kasuwa alhamdulillah to kai ciniki yanzu yanzu mun yi ciniki yanzu na ga taruhun nan naka buhu nawa ka baje yanzu buhu biyu muka siyar wannan na uku ne muke siyarwa na ga ka kasa shi gashi kashi kashi eh, kuma na ga kayi kashi ga sanan kashi kashi da nauna nawa da na nauna ne akwai na ɗari biyar akwai na dubu ɗaya akwai na dubu biyu akwai kuma kashin dubu biyar biyar wai taruhun da na dubu biyar har da akwai na dubu biyar sakamakon gwarin ce tana hawa tana sauka sakamakon dan damuna bai gama zuwa ba kuma dan rani ruwan sama ya kashe shi hmm. yasa ake samun karancin sa kasuwa ya yanayin yake da in ya tsada da kuma idan yana da sauki gaskiya in yana sauki an fi samun riba sakamakon kowa yana zuwa ya siya da mai karamin karfi da mai babban karfi hmm. amma yana tsada kuma sai wanda yake da karfi ne zai siya to Allah ya taimaka mun gode mana abokan sha'abin managa yawa gani kuma tare da wani malamin wanda shi kuma ina ga tattasai yake sayarwa na ga kaka kasa shi kashi kashi eh. da na nawa da na nawa ne akwai na dubu da akwai na dubu biyu akwai kananan kan yawa ɗari biyar ɗari biyu da an kasu daga fitowar ka ciniki eh ba laifi an yi ciniki kakan sai da buhu a rana wata san Allah zai ana sai da biyu zuwa ɗaya haka kuma ka za ta kakare ɗayan ma aka siyar alhamdulillah. Ciko da rugu, ciko da rugu mu je yanzu, haraka. Masu rarai har yanzu ina lardin 'yan taruhu nan inda ake hada-hadar kayayyakin miya da su citta da barkono da makamantansu ta da ni ga kuma wani wato ɗan kasuwa wanda shi kuma na ga ya jere buhuna mana ya suna bukar madigambo to yaya kasuwa da farashi to kasuwa alhamdulillah farashi kuma na yau zan gaya maka domin cinikinmu kullum farayinsa daban yauwa yau dai abinda muke sai da taruhu dubu ashirin da biyar buhun golden penny ne na fulawa sabanin jiya dubu goma sha bakwai muka sai da shi to me a sababa wannan farashi haka har ya karu da wajen dubu goma walla abin da ya sababa jiya an kawo kaya da yawa yau kuma babu kaya yanda ake kalato shi a daji yanayin yanda aka samo shi yanayin darajar sa'ana ko ka siyo dubu talatin a waje in ka zo nan ka tara kaya ya yi yawa to dole ne a zo a yi farashi wanda ya kamata a mutane a sauƙaƙa wa mutane yawwa yanayin darajar sa babun kaya inda akwai kaya kuma dole ya sauki kuma ana siya hakan ana siya ana siya yanzu ya zancen da nake da kai yanzu buhu nawa kasar sayar eh to a yanzu dai zan tsaye da kaman buhu goma sha biyar haka karfe nawa ka fito karfe shida na fito dama dai an ce kasuwar safe kuke ci a yan kama karfe shida eh. muke fitowa kuma Allah ya taimaka zuwa karfe tara ma kowa ya san abin da yake ciki in kaya kai buhu hamsin ma zuwa wannan lokacin ka sai da shi Allah ya yarda to yanzu eh, shi tunda na ga buhu buhu ki abin nan daga ina da ina kuke samu shi yanzu guri daya ake samun kaya akwai inda muke samun kaya a wannan lokacin na yankin birnin gwari to nan kayan in ya zo kaya yana karyewa akwai kaya na benue kaya yana karyewa sabanin rashin kwanciya hankalin manoma a wajen shine ya sa babu kayan domin ba sa samun damar da za su shiga su ebo kayan su can yakin binin gwari yawwa rashin zaman lafiya wannan dajin ya jawo wa mutane tsada kaya abinda in ya zo muna sai da shi dubu goma yanzu zancen da nake maka in ya zo dubu sittin ake sai da shi Dubu daya na fulawa na a'a buhun masara ne buhun masara ne na'am eh. dubu sittin dubu sittin to wai da wancan farashin yanayin da ake samun sa da yawa da yanzu kowanne ne kuka fi samun alfanu ah, to ake maka sai amfani yana wajen sauki ai mu 'yan kasuwa mun fi so mu siyo sauki mu sai da sauki domin a wannan yanayin ne za ka siyo buhu ɗari yanzu ba na ce ma buhu sha bakwai ne da ni a gabana amma yanzu buhu biyu ne ya rage na sai da buhu sha biyar wanda yake kudin wannan buhu sha bakwan akwai lokacin da zan je in yi buhu hamsin kaga ba za ka haɗa ribar da za ka ci a buhu hamsin da buhu goma sha biyar ba to masarare a tare da ni kuma akwai wani wanda ya zo sayan kaya ne daga cikin gari shi kuma zai je yana da teburi ya kasa domin ya sayarwa masu amfani da shi ya sunan malam ruhullahi yawa gashi na ganka a kasuwar yan kaba ka zo sayan taru ne taru na zo saya ba mm. an saya ne ko za a saya zan dai saya mm. ban saya ba zan saya yanzu na ga kana lallekawa buhu kake saya ko kuma wannan wanda ake kakasa eh wani sayan ina sayan buhu wani sayan kuma arabawa ake sayan dauki rabi ko araba uku in dauki daya mm. duk bayan da ba yanda dai kasuwa ta kama to ya kaji farashin farashin yanzu zan ji ban tambaya ba ne tukun kullum kake zuwa ne ko kuma a lokaci lokaci misali a kullum gaskiya in dai Allah ya tashe mu lafiya kullum sai na shigo kasuwa yan kama in ka siya ake wajen bangaren me kenan eh, misali in ka siya ina kake kaiwa kai kuma boron dutse masallaci saya karaji rumfa Faci da kai ko kuma a teburi ne ake siyarwa teburi ne ake siyarwa eh, haka masu sayan ɗaiɗai ko kuma ana sara ne a wuka a ah, masu sayan daidai amma wani mawan ma wani saran suna dan sara haka to ya yanayin kasuwar ana cewa fa tarugu ya tsada wallahi tarugu yana tsada sosai ma kuwa mm. mutane sukan iya saya tun da ku kuna hulɗa ne da masu miya kai tsaye eh mutanen suna dan iya sayo wani zubin wani sayan kuma dai baya sayuwa gaskiya ya ribar ku take riba kuma wani zubin ai sai dai hakuri wani zubin ma kuɗin ba wai aka samu masu kada an yi arziki Ma saurare ga ya ta da ni ga wata hajiya da ta zo hajiya ya suna suna mm. na rukayya na ganki a gaban kayan miya sai ake ko saiwa Wallah sayarwa muke yi a kasa muke mu sayar ana kaso alhamdulillah ba abinda mu ce wa Allah sai godiya To ke mata kike sayarwa zalla ko har maza? Duk wanda ya zo siya, ai kasuwa sai aka saka duk wanda ya zo siya. Eh, eh duk wanda ya zo siya. buhu nawa kika sayar da da safa? Eh tattasai dai yanzu na juye ɗaya ɗaya ban sayar da shi ba amma san aka juye zaka sayar da uku biyu eh. haka ne abun kuma na juye taro ma ga can. To ya riba fa an ce fa taro ya tsada. Eh taro gaskiya ya tsada amma kuma yau da sauki akan shekaran jiya wancan. Tattasai dai na siya dubu goma sha biyar da ɗari biyar eh. a taro kuma mun siya dubu ashirin da shida haka muka sai attaru sai ya dan yi kuɗi kaɗan kam ya yanzu zan tambaye ki abu ɗaya kina ci riba na eh to ya danganta wari ce wani sa'an sai ka siyo ma ka faɗi wani sa'an sai ka samu dubu ɗaya ɗari biyar ma wani sai ka haƙura haka ne eh Allah kuwa wani sa'an kuma sai ka faɗi dubu biyu ma dubu uku haka ne warin kenan ai kin karfe nawa kika zo nan gurin gaskiya lokacin in haka ne muna fitowa ni dai ina fitowa daga gida kafin zo na fitowa karfe shida masarare har yanzu ina kasuwar yan kaba kuma gani alardin da ake cinikayyar kubaiwa ga ta buhu-buhu ga shi kuma ina dab da wani alhaji da ya jere ta buhuna ba iyaka ga shi yalla baya suna abdulmin abdullahi yankiya kima hmm. na ga ka jere kubewa eh. ya farashi fa farashi kuma abincin kaji dubu hudu babban buhu dubu bakwai da ɗari da Fareko. Da kina kuke samu wannan kuɗi haka? Yanzu dai kuɗi mana da 'yan mana da 'yan nan Kano Falgori mm. sabon garin Doguwa. Daga ina da ina ne misali eh, kuke ko ake zuwa a siya? a'a mu yanzu a yanzu a Kano a arewacin kasar na yanzu mu ne nan ba da yan zo Kano ake samun kubiya sosai duk ko ina yanzu babu ita bata fito ba yanzu sai dai mu nan zaki zuwa yan kaba siya ko ina ana zuwa kenan eh ko ina da ko ina a jihar Kano mini da kai da jigawa duk ana shigowa daga nan har har Niger suna zuwa su debi kubewa yanzu a nan a kasashen waje muna ganin kubewa a in ka je shaguna irin na mutanenmu na Afirka kuna tsari irin na kaiwa waje Eh. bayan Nijar misali? Eh gaskiya muna ha America. Hmm. Ana kai kuduwa za a gyara ta za a tace ta za a je a dora ta a jirgi a tafi da ita. Duk daga nan kuke saya? Eh duk daga nan amma kuma yanzu mu dai kamfanin da yake aiki namu a rufe shi. Hmm. Yanzu ba kamfanin a rufe shi. Amma da kuna fitar da ita? Da muna fitar da ita kwarai ko. Hmm. Sosai ko. Gaskiya an samu wani mutum ba za mu iya kiran sunansa ba wanda ya sai kamfanin ya rufe shi. kamfanin da sama da mutum 100 kaza ko dubu kaza suna neman abinci amma yanzu an sai kamfanin a rufe shi baya aiki. ba mu san me makasudin abin da ya sa ya kawo haka ba tun daga lokacin ma muka daina muka zauna kasa sai dai a yi ciniki da cin gida yawaye eh, ne cikin gida ƙwarai ko masu saurare da haka ne za mu kammala shirin a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala musamman ita maryam dauda ni sunana mahmud ibrahim kwari da na gabatar nake cewa a huta lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki ne, kasuwa. Kasuwa a kasashen ya take, kasuwa a kasar mu. Kasuwa a kai mikido ne, ta Amerika ga mun shirin Jama'a kada a sha'afa. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahadi. sunana Reverend Joseph John Hayab shugaban kungiyar Kristoci reshen jihar Kaduna. A yau a cikin shirinmu na nasihar Lahadi zan karanta mai hadishi Sura tara aya goma. Mai hadishi Sura tara aya goma na cewa duk abin da ka iya yi ka yi shi da iyakar iyawarka domin ba aiki ko tunani ko ilimi ko hikima a lahira gama can zaka. babban darasin da nake so mu yi amfani da ita a wannan nasiha na lahadi ita ce rifta zarafi tun kana da dama ka yi amfani da zarafin da allah ya baka tun kana da ƙarfi ki yi amfani da zarafin da allah ya baki tun kina da iyawa allah ya ba mu zarafuka da yawa na taimakawa al'umma na gina al'umma na tabbata an samu nasara a inda muke na tabbata an samu zaman lafiya a inda muke amma wasu mu ba mu kan rufe zarafin sai bayan lokaci ya kure sai mu ce da na sani to Allah baya so ka yi da na sani Allah baya so ki da na sani zarafin da ya baki ki yi iyakacin kokarin ki ka iyakacin kokarin ka kai yi amfani da zarafin domin ilimin da Allah ya baka na amfani ne tun kana da dama iyawa da Allah ya baka ka yi amfani da shi tun kana da dama gwanintan da Allah ya baka ka yi amfani da shi tun kana da dama kai kana da rai ne kake tunani ran da baka da rai ba za ka yi tunani ba to ka yi amfani da duk wani zarafi da Allah ya baka domin kyautatawa kanka kyautatawa iyalinka kyautatawa al'umma kyautatawa kasa da kuma girmama sunan Allah Allah ya sa mu zama wanda za mu yi amfani da zarafi da Allah ya bamu domin girmama shi da kuma kyautatawa al'umma. Madalla Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hauwa Umar zan gabatar. Shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa. Cuta ce da ake kamuwa da ita sanadiyar kwayoyin cuta da suke shiga cikin hanji kuma cutar takan sa kasala da mutuwar jiki. A wasu lokutan akan rasa rai idan ba a ɗauki mataki da gaggawa ba. Hukumar kare yaduwar cutuka ta Najeriya NCDC ta ce akalla jihohi 22 a jihohin Najeriya ne aka samu ɓullar cutar cutar kwalara a 'yan makonnin da suka gabata. Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki ya ga ya dace ya ja hankalin jama'a game da cutar don ɗaukar matakan kariya. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Barka mu da warhaka. Ko za ka yi wa masu sauraron mu bayani akan cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa? cutar kwalara kamar yadda aka ji sunan tana samuwa ne daga wasu ƙwayoyin cuta da ake kira vibrio kwalare kuma akan ɗauke ta ne ta abin da ya shafi abin da aka ci ko a sha ko hannu ya taba ya kuma kai baki a saboda haka wannan kwayoyin cuta idan suka shiga ciki sai su saki wasu sinadarai wanda suke jawo a gudawa mai tsanani mutum ya rinka zubar da gudawa kamar ruwan famfo na'am to me ke kawo wannan cuta ta kwalara a to kamar yadda na faɗa miki kwayoyin cututtuka ne wanda suke da alaka da tsafta ko rashin ta abin da nake nufi shine misali aka samu kwalara din mai ita sai ya shiga bayan gida gida sai ya fito sai ya taba wani abu sai wani wanda bai sani ba ya zo ya kama kuma ya dau abinci ya sa bakin shi zai iya daukar kwayar kwalara ko kuma ya kasance yanayin inda ake samun ruwan sha ko rijiya ko gulbi a wani sai bayan gida kuma yana dauke da wannan kwayar kwalara sai ta hadu da ruwa na sha zai iya kawo cutar kwalara ko kuma abubuwa da ake ci kamar irin su salad su carrot da sauransu a ganyayyaki wani lokaci kayan lambu za ki ga wuraren da ake yin lambun nan wala Allah kwatami ne ruwan kwatami ake amfani da shi to idan aka ɗauke shi ba a wanke sosai ba shi ma yana iya kawo ciwon nan na kwalara saboda haka kwayoyi ne da idan suka shiga kan tabaki ake ɗaukar su sai su kawo wannan cuta. Na'am to cutar amai da gudawa tana da alama da ke nuna cewa mutum ya kamu da ita ko kuma wannan amai da gudawan shine alamar ta. To yawanci idan aka samu kwalara akan same ta ne yanayin annoba saboda yadda take da saurin yaduwa cikin jama'a da kuma yadda take saurin kisa sai kaga cikin awoyi mutum an ce ya mutu. To lokacin da ake cutar kwalara nan zaka ga mafi yawanci tana zuwa cikin annoba ne kuma kawai tana zuwa ne da gudawar ko da dan amai haka kafin a ankara sai a ga mutum ya shiga wani hali saboda ya yi gudawar mai yawa bayan gida ne mai ruwa sosai wasu sukan kwatanta shi kamar ruwa idan aka wanke shinkafa haka kin ga ba kauri gare shi ba wannan kashin na kwalara yakan kai haka za ki ga a wurin asibitocin da ake kula da masu kwalara akan sa bokiti a ƙarƙashin kamar ya zama shaddar mara lafiyan yana kwance saboda yawan kashin da yake yi kuma mutum ɗaya zai iya kashin da zai iya cika bokitin. Cutar na ɗaukar lokaci ne kafin ta bayyana a jikin ɗan adam? A gaskiya 'yan awoyi ne, yan awoyi ne zuwa kwanaki biyu uku haka da mutum ya ɗauka za ta bayyana. Kamar suwa cutar ta fi barazanar kamawa manya ne yara ne ko kuma kowa cutar ta kan iya kama shi? Cuta ce da za ta iya kama kowa. kuma duk wanda ta kama din za ta iya mai illa a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Cutar kwalara na ɗaya daga cikin cututtukan da ake ɗauka sakamakon yin mu'amala da mai ɗauke da ita? Eh tabbas cuta ce da kamar yadda na faɗa miki misali mutum ya shiga ban ɗaki ya fito kuma yana da ɗauke da ƙwayar kwalara na sai bai wanke hannunsa ba sai ya zo ku gaisa misali mutum zai iya ɗauka ta wannan hanya saboda haka ana ɗauka ta sosai ta wajen mu'amala. Kamar ƙwayoyin cutar akwai wasu tsawon lokaci da take take yi kafin ta mutu watakila mai dauke da cutar ya fito bai wanke hannu ba shin kamar tsawon wani lokaci take yi kafin ta mutu ya zama ko da an yi mu'amala da shi ba za a iya dauka ba to akwai matsaloli da dama na ɗaya dai a shi din wanda yake da cutar kwalar kamar yadda na faɗa miki cikin awoyi zuwa 'yan kwanaki misali cutar ke iya bayyana a jikin shi kuma mafi yawancin mutane da da suke mutuwa za ki ga cikin 'yan awoyi ne suke mutuwa saboda haka takamaiman a ce ga sha'awar da zai yi kafin ya zama bashi da matsala wannan wani abu ne mai wahala shani ba a san yaushe ya dauke ta ba yanzu ne ko dazu amma dai idan aka ce ana annoba kai kafin ma ba wai lallai annoba ba ya kamata ya zama ɗabi'a ce ta wanke hannu dinnan ana ta magana kan wanke hannu da tsaftace ruwa da hana kuda ma'amala da abinci da ruwan sha da sauransu saboda ko kuda yana iya misali ya je ya ɗauko ta daga bayan gidan wanda yake da cutar nan ya zo ya sa ko a ruwan sha ko a abinci kuma ya zama matsala shi kuma wannan zai iya kama ma ya wuce baka ma sani ba ya kama handil din misali ban daki ya wuce kai kuma ka zo ka kama baka sani ba ka wuce saboda ka abu ne mai matsalar gaske ya kamata da ya kasance mutane na kula da tsafta musamman an yi amfani da bayan gida cutar tana da rigakafi misali idan annoba ce ta barke akwai akwai wani rigakafi da za a yi domin waɗanda ba su kamu bai kasance sun yi rigakafin kamuwa da cutar? A to rigakafi na farko shine kyautata tsafta. sannan idan mutum idan aka samu labarin binlar kwalara a wani al'umma ko a wani gari to ya kamata ma jami'an lafiya da sauransu a ɗauki matakan tsaro. A wani wuri akan iya hana rage zirga-zirgar jama'a saboda kada wani ya ɗauka ya kai ta wani al'umma kuma da ba a samu ba. Akan yi allurai na rigakafi na kwalara ɗin yawanci akan yi su kamar bayan duk shekara uku zuwa shekara biyar haka saboda yawan uh, annoba da ake samu to amma abu mafi a'ala shine kasance a al'umma din an kau da matsaloli irin su bayan gida a waje da ake yi da bayan gida wurin da ake samar da ruwan sha kamar bakin kogi da sauransu uh, sannan a kula da tsaftar abinci sannan wanke hannu musamman idan an yi amfani da shi wannan bayan gida saboda shi yanayin rigakafi a lokacin da aka ba bayar din kafin ya fara aiki in mutum ya ɗaura cutar kafin allurar rigakafin ma mai amfani yana iya samun cutar. Kenan allurar rigakafin a wani lokaci kenan da take ɗauka kafin ta fara aiki a jikin ɗan adam? Tabbas akwai lokaci da take ɗauka kafin ta fara amfani. Saboda haka babban rigakafi shine na tsaftan nan. To likita me ya kamata a yi wa wanda ya kamu da cutar kafin ma a je asibiti misali a gida in mutum ya kamu da cutar kafin a samu a garzaya da shi asibiti menene abu na farko da ya kamata kamata a yi masa. To abu na farko shine ruwan gishirin nan da ake bayarwa. A ta kokarin bashi yana sha sannan a yi gaggawa kai shi asibiti. Saboda abin da ke faruwa shine yawan bayan gidan da yake din ya fi karfin yawan ruwan da zai iya sha din. Sannan kuma ko da ya sha din abin da jiki zai iya tsotsa daga abin da ya sha din bai kai abin da yake fi zubarwa ba. Saboda ka da bukatar cikin gaggawa a kai shi asibiti. Saboda kamar na yadda na faɗa miki wani yana iya yin kashin da zai iya cika bokiti guda. Wanda kin ga kuma zai wahala wahala mutum ya iya shan ruwan bokiti guda misali. Likita akwai wani wayar da kai da malaman lafiya ke yi wa al'umma domin kare kansu daga kamuwa da cutar kwalara? An daɗe ana yin wannan wayar da kai. Don na san tun muna ƙananan yara akwai malaman duba gari suna shiga lungu-lungu suna duba kuma masu sai da abubuwan ci suna matsanta cewar sai sun rufe din kamar misali ma sai da irin kibi ɗin nan zaki ga ana matsa ba sai sun sa leda saboda kuda kada ya zo ya hau ana yi jawo hankalin mutane duk lokacin da dama ta samu a asibiti misali kafin a fara ganin likita wani lokacin akan yi maganganu akan abin da ya shafi lafiya saboda haka akan jawo hankalin mutane akan tsafta wanda shine abin da ake mafi a'ala wurin kare yaduwar cutar kwalara daga karshe wace shawara zaka bawa masu sauraron mu domin kare kansu da kuma iyalinsu daga kamuwa da ita wannan cuta ta kwalara to abu na farko farko shine maganar tsaftace hannaye da kare abinci da abin sha a tabbatar cewar bayan gida baya haduwa da shi ko ta sanadin idan rijiya ce a dan rinka daga bakinta a mata marfi a idan masai irin na gida ne wanda ake yin rami pit ya zama yana da marfi masu sai da abinci ya kasance ana rufe abincin nan a gidaje haka in an ci abinci a wanke kayan da aka ci abincin da su kar kuda ya zo ya yi ma'amala da shi mutanen gari su tabbatar ba a barin mutane suna yin bayan gida da zai je ya bata eh, yanayin da ake samun ruwan sha sannan duk lokacin da aka ga amai da guda da ake zargin ko ake tunanin cewar zai iya zama kwalara to da bukatar a yi gaggawa sanar da jami'ai na gwamnati da kuma na lafiya a wurin nan saboda a ɗauki matakin da ya kamata na haɗa yaduwar ta cikin al'umma. To masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirinmu na kiwon lafiya na wannan mako. madadin likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri wato dokta. Lawal Musa Tahir. Sai ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.